Sashen Hausa na Amurka ke magana. Kuna sauraron mu akan mita 49 ko kilo has 6,170. da mita 31 ko kilohertz 9765 a gajeren zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani sarauniya canal 3 niya dalol fm da nomad fm a ƙasar ghana za a iya sauraron mu kai tsaye ta alfa rediyo da marhaba rediyo ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma a shafukanmu na kafofin sada zumunta. Za kuma a iya sauke manhajar mu ta GTA Hausa a Play Store ko iTunes. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. Hauwa Umar tare da sauran abokan aiki a Washington DC. Muke muku lemar haban tare da farin cikin sake kasancewa tare da ku a shirin na daren Litinin, wanda ya daidai da shida ga watan Afrilun shekarar 2026. A cikin shirin namu za ku ji yadda sojojin Najeriya suka yi nasara a kan 'yan bindiga da ke ci gaba da ayyukan ta'addanci a jihohin zamfara kebbi da katsina 'yan bindiga a jihar zamfara a baya-bayan nan suna cin karansu ba babbaka musamman inda suke garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa haka kuma za ku ji tattaunawa da shugabannin majalisar matasa da ke sasanta tsakanin addinai a jihar filato kowa idan shi ya buɗe wallahi zaman lafiya ne ba a so idan ba zaman lafiya kuma ba abin da zai ci gaba to mu zama da lura sosai domin ba mu san abun da miyagu suke shiri ga jama'a ba. Za kuma mu kawo muku shirin na duke wanda Mustapha Nasiru ba tsari zai gabatar. Daga bisani mu saurari labaran wasanni tare da Bala Branko. Amma kafin ku ji waɗannan sai mun fara zuwa Washington DC don jin cikakkun labaran duniya tare da Sauda Kabir. Assalamu alaikum. A yau Litinin Iran ta ce tana so a kawo ƙarshen yakin da take tafkawa tsakaninta da Isra'ila da Amurka na dindindin. Ta kuma yi watsi da matsin lambar da ake mata na ta yi gaggawar buɗe mashigin ruwa na Hormuz ƙarƙashin yarjejeniyar tsagaita wuta na wucin gadi yayin da Amurka da Iran ke duba yadda za a tsara kawo ƙarshen yakin da aka yi makonni biyar ana yi. Iran ta aiki da martaninta kan ƙudurin da Amurka ta bayar na kawo ƙarshen yakin ta hannun ƙasar Pakistan. Inda ta ƙi yarda da tsagaita wuta tana mai jaddada buƙatar kawo ƙarshen yakin gaba ɗaya kamar yadda kafar yaɗa labarai ta Iran ta IRNA ta faɗa a yau Litinin. Martanin da Iran ta bayar ta kunshi sharuɗa goma waɗanda suka haɗa da kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe a yankin gabas ta tsakiya, yarjejeniyar tabbatar da wucewar jirage lafiya ta mashigin ruwa na Hormuz, cire takunkumin da aka ƙaƙaba mata da kuma sake gina wuraren da aka rushe mata. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar lugudan wuta kan Tehran idan ba a cimma yarjejeniyar buɗe mashigin ruwa na Hormuz ba zuwa ƙarfe takwas na daren gobe talata. wato karfe goma sha biyu kenan agogon gmt ya yi watsi da ƙudurin na iran yana mai cewa wa'adin da ya bayar shine na ƙarshe Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar ƙulle ɗan jaridar da ya fara yaɗa rahoton cewa Dakaru na neman sojin jirgin Amurka na F-15 da Iran ta kaɗo. Trump bai faɗi sunan ɗan jaridar ba ko kuma kafar yaɗa labaran da yake wa aiki. Ya ce rahoton zai iya sanarwa da Iran mai ake ciki ya saka sojan da dakarun da ke ƙoƙarin kubutar da shi cikin haɗari. Trump ya faɗi haka ne lokacin wani taron manema labarai a yau Litinin, inda ya ƙi amincewa da ƙudurin da Iran ta gabatar na kawo ƙarshen yakin da suke tafkawa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. Aƙalla mutane 26 ne suka rasa rayukansu a wasu hare-hare daban-daban guda uku a Najeriya cewar sojoji da jami'ai. An kashe akalla mutane goma sha bakwai ranar Asabar lokacin da 'yan bindiga suka farma mazauna unguwar Mbalom a yankin arewacin Gwar da ke jihar Benue. Gwamnan jihar Benue, Hessens Aliya ya tabbatar da har-haren, amma bai ce ga adadin mutanen da suka rasa rayukansu ba. Mazaura wurin ne suka ce mutane goma sha bakwai ne suka rasu. A jihar Kaduna kuma 'yan bindiga sun hallaka mutane biyar a wani coci lokacin da suke gudanar da addu'o'in Ista a ƙauyen Ariko a cewar sojoji. Ba a iya gano ko suwaye 'yan bindigar ba. Sojojin sun ce maharan sun gaza tafiya da mutane talatin da ɗaya da suka yi niyyar garkuwa da su bayan da dakarunsu suka iso gurin domin ba da taimako. yau madalla labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. 'Yan ta'adda a Najeriya na ci gaba da cin karensu babu babbaka a jihohin Zamfara, Kebbi da Katsina. Su kuwa jami'an tsaro a nasu bangaren sun ce sun ɗaura ɗamarar kawo su don kuwa sun samu nasarar hallaka 'yan ta'adda da suka addabi mutane a jihar Zamfara inda suka kashe gaggan 'yan ta'addar. Wakilinmu Lamido Abubakar ya yi wa abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande ƙarin bayani kan irin halin da ake ciki a wata zantawa da yammacin yau. To kamin nasarori a da ake ciki shine yan bindiga a jihar Zamfara a baya-bayan nan suna cin karansu ba babbaka musamman inda suke garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa don a baya bayan da musamman a karamar hukumar bukuyun sun sace akalla mutane 150 a cikin makon da ya gabata wanda haka ya harzuka mutanen gari da hukumomin tsaro na cewa su ɗauki matakai domin ganin cewa an samu nasara ta bangaren tsaro ana a haka bayan garkuwa mutum 150 na baya bayan nan sai ga shirin dunar sojan najeriya ta ce ta samu wata gagarumar nasara inda ta ce musamman a karamar hukumar tsabe inda ɗan bindiga na adamu alheri cin karensa ba babbaka inda ya hada da katsina wato dan bindiga Adamu Aleru inda rundunar ta ce ta kashe akalla mutane 65 daga ciki kuma har da wasu jigajigai da ake ganin yara ne ga shi dan bindigar Adamu Aleru wanda ya hana yankin zamfara zaman lafiya idan ba manta ba ma a baya an bashi wata sarautar gargajiya wadda ya tada jijiyoyin wuya musamman a karamar hukumar ta tsafe inda wato 'yan doton daji inda shi ado aliru din hana zaman lafiya a jihohin musamman zamfara da katsina da wani bangare na jihar sokoto saboda haka wani nasara da su jami'an tsaron najeriya suka ce sun samu za a iya cewa wata gagarumar nasara ce wadda za ta kai ga samun sauki game da hare-haren 'yan bindiga a da adamu alerun ma ta baya bayan nan kamar yadda sanarwar ta nunar wato 'yan bindiga da ke karkashin adamu aleru din sun kai hari a wani shingen ababen hawa wato wani sansanin soji wani wuri da ake kira kago a cikin karamar hukumar ta tsabe To ana iya cewa an samu adadin mutane da suka iya hallakawa su ainihin jami'an tsaro kuwa? To a cikin bayanan dai ana nuna kamar mutane 65 ne aka halka kuma a sararwar an ambata cewa mafi yawancinsu kamar 'yan bindigan ne ko kuma yaransu da suka hana a samu zaman lafiya. Bayanin kawai da aka ƙara nunarwa akwai wasu 'yan bindiga waɗanda ake ganin ya'ya daga shi Adamu Ado Aleru ɗin ɗan bindiga da ya hana zaman lafiya a wannan su ma an samu nasarar halaka su. kamar da yadda aka bayanin su ta bangaren jami'an tsaro kuma ba an samu rashe-rashe daga bangaren jami'an tsaro koko su kuma sun yi nasara ba tare da an kashe ko ɗaya daga cikinsu ba to har zuwa yanzu ta bangaren jami'an tsaro ba su da wani ƙarin bayani ba wanda ya nuna kamar akwai dimbin jami'an tsaron najeriya na soji waɗanda suka jikata ko suka rasa rayukansu a wani bayani da aka fitar a wannan yanki zuwa yanzu dai babu wani bayani da ka nuna akwai sojoji sun yi bayani ko kan waɗanda suka rasa rayukansu sai sun ce suna aiki tukuru domin ganin cewa ba su 'yan bindigar daji ba har da lakurawa da cin karansu ba baka musamman jihohin sokoto da wani bangare na jihar kebbi inda suka hana samar da zaman lafiya ana iya cewa yanzu wani irin hali al'umma na wa'innan yankuna suke ciki to za a iya cewa zuwa yanzu jama'a na cikin zaman ɗarɗar musamman kamar kuncin baba wani ƙauye ne a karamar hukumar dango sa'u da ke jihar kebbi da kuma wasu ƙauyuka da dama da su lakurawa bayanai suka nunar wanda muka tattauna da su suna cewa ba sa iya zama garuruwansu sakamakon fargaba suna aza musu kudaden haraji kuma babu kamar sadarwa tsakanin wannan bangare da wannan bangare yan misali yan bindigan ne na lakurawa ke cin karensu ba babbaka akwai inda jami'an tsaro ba sa iya zuwa kamar yadda bayanai suka nuna saboda haka mutanen wannan yankin suna neman ɗauki daga hukumomi kan hali da aka shiga na rashin tsaro a waɗannan yankunan. so me za a iya cewa gwamnatocin waɗannan jihohi suke cewa ko ko suke yi don ganin kawo ah, maslaha ko kuma kawo ƙarshen wannan matsalan. to da lokaci misali kamar bangaren jihar kebbi eh, suna cewa suna iya bakin kokarinsu za ka ga bangarori daban-daban gwamnan yana fitowa yana bada bayani a hira da muka yi mata baya bayan nan da babban jami'in watsa labarai na gwamnan jihar ta kebbi yana cewa suna aiki tukuru tare da jami'an tsaro domin ganin cewa an kawo ƙarshen 'yan bindigar kurawa da ke cin su ba babbaka a wannan yankin. sani ƴaƴan arewa ba haka muka taso ba kakanninmu na arewa ba za su yafi kowa ba. isa abubakar tafawa ba za shi ya fi kowa ba hakanan Amadu bello ba za shi ya fi kowa ba fatanmu a kullum mu samu zaman lafiya da tsaro mai ɗorewa biyo bayan harin da wasu da ba a san ko suwaye ba suka kai a unguwar ba a jos ta arewa ana ta ƙoƙarin kawo sulhu da kawar da ɓarkewar fitina tsakanin musulmi da kirista a jihar filatun Wakiliyar Amurka ke magana a jihar Zainab Babaji ta zanta da shugabannin Majalisar Matasa da ke sasanta tsakanin addinai na ɓangarorin biyu. Malam Markus Kanda ke wakiltar bangaren Kirista, inda Sheikh Umar Faruk Muhammad ke wakiltar ɓangaren Musulmi. Ga yadda hirar tasu ta kasance. Malam Marcus, a cikin 'yan kwanakin na an samu matsalan tsaro musamman yadda 'yan bindiga suka kawo hari kan al'umma aka kashe su ba tare da an san ko, su wane ne ba da yake mutane suna ganin kamar duk abin da ya faru a plateau ya zama kamar rikici ne na addini yaya kake ganin wannan lamarin to da farko ina so nuna rashin gamsuwanmu a matsayin plateau youth interfaith forum da kuma muna nuna tausayinmu ga jama'a musamman da wannan abun ya shafe su an rasa yan uwa an rasa yaya an rasa iyaye banda haka a gaskiya shi rayuwa musamman rayuwa yadda muka samu kanmu a ciki a plateau yanayi ne na tausayi dalili domin kamin yanzu shekarun baya muna zaman lafiya muna cudanya a junanmu da makwabtanmu ba maganan addini ba maganan harshe ko ina ka fito a wayi gari an shuka mana tunani mummuna wanda yau girbin da muke yi ba mai dadi ba so duk wani abu yau da in ya faru bisa ga yanayi da kuma inda abun ya faru sai ka ga an fara mika yasa kamar yadda kika faɗa wannan yanayin da mun samu kanmu a cikin yan bindiga sun zo ne da dare sun bude wuta ba wanda ya san ko wane ne amma kaga shi rayuwa saboda irin dandanawan da muka samu da zaran abu ya faru in ya faru a angon rogo ko ya faru a bauchiro ko ya faru a tudun wada ko gada biyu ko kuma angon ruku ba sai ka ga tunaninmu ya fara tafiya bisa ga ganin wane ne wane ne za mu kimanta cewa maybe shi ne ya kawo wannan so yanayi ne mai wahala wanda kuwa in muka ci gaba da hakan gasken shi ne akwai wayanda ba sa jin daɗin zaman lafiyan nan yana iya yiwa ma wasunsu ba a jihar nan suke ba ganin yadda allah ya taimake mu an iya an cimma buri har an zo yanzu uh, rashin jituwa da da muka samu kwanakin baya ko shekarun baya babu shi to akwai wayanda ba daɗi suke ji ba so za su so ne su kirkiro hanyoyi daban-daban su ga mun koma muna faɗa da juna kamar yadda ya faru a kwanakin baya a gani na wannan yana daidai daga irin abubuwan da muke hanga akaramakalla a uh, shek kana ganin kamar wannan rikici ne na addini tun da yake an kawo hari ne kawai ba tare ma da an san suwaye suka kawo wannan harin ba yabo da godiya su kara tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bayan haka wannan tambaya kika yi ya zo a kan gaba kuma kamar yadda um, abokin aikina ya nuna alhininsa da rashin jin daɗi kan wannan lamari yadda ya faru dukkanmu a ciki haka muke muna nuna alhininmu muna mika mu ga dukkan wanda ya rasa nasa da mu karan kanmu domin mu shugabanni na addini ya kamata mu zamanto ba mu tsaya akan tafarni ɗaya ba kowa namu ne domin haka gani na wannan hari da aka kawo ba na addini ba ne inda na addini ne da ba a kashe musulmai ba ma tunda akwai musulmai ma da aka kashe su wasu na asibiti wasu kuma suna nan suna karban wato eh, jinya a asibiti har ila yau domin haka muna kira da babban murya duk waɗanda suke da hannu a cikin wannan abun wallahi ba su taɓa haka ba Allah ba zai basu ba Allah ba zai basu ba jini yana da tasiri ba za ka kashe jini haka kawai ka tafi haka kawai ba kuma kamar yadda abokin aiki na yake magana yake cewa wasu ba sa son zaman lafiya hakan ne musamman ga zaɓe na zuwa za a nemi hanyar da za a yi a wurga al'umma aikin da muka yi watanni da watanni shekaru da shekaru muna ɗinke baraka da ke tsakanin wato yan uwa da abokan arziki wasu kuma a yanzu suke so su wato su yaga wannan barakan su yaga rigan su keke tata wanda kuma Allah da ba samu wato nasara ba Allah nan baya bacci baya ba balantana ya bacci bare bari su yi tasiri ba cikin abin da suke aikatawa kuma in Allah ya yarda yanzu muka fara za mu yi tsayin daka mu ga cewa babu abin da ya faru tsakanin musulmai da krista a wannan wato jiha namu kowa ya san gaskiya kowa ya san gaskiya in kai musulmi ne ka san gaskiya in kai krista ne ka san gaskiya wallahi akwai musulmai ɓata gari akwai kuma krista ɓata gari wanda ba sa so a zauna lafiya wanda ake biyan su domin su ta yadda eh, tashin tashina su ga cewa an ɓata wannan zaman lafiyan da aka gina shekaru da shekaru to Allah bai ba su yi tasiri ba har ila yau muna kira da mutane cewa kowa idon shi ya buɗe kowa idan shi ya buɗe wallahi zaman lafiya ne ba a so idan ba zaman lafiya kuma ba abin da zai ci gaba babu tattalin arziki babu asibiti babu kasuwanni babu makarantu ba abin da zai ci gaba in babu zaman lafiya kuma zaman lafiya nan ba a so mu same ta har ila yau muna ganin cewa akwai hannun ma wasu ba da yan kasar nan ba a ciki domin menene ana amfani da wannan dama ne domin a ringa ɗiba ma'adanin mu ana fita da shi a wannan jiha ta Jos ba abin da babu fa wani ke ce duk abin da ka kawo Jos sai ya tsira duk abin da ka kawo Jos ya tsira to ana so a kawo mana fitina ne saboda ya tsira kuma Allah da wannan ba zan bashi tsaron ba za mu iya kacin bakin kokar mu mu kira a masallatan mu mu tsaya a mambari mu tsaya a pulpit din mu a cikin coci mu kira wato waɗanda haƙƙin wannan lamari ke ga hannunsu musamman isamari domin yau idan ka duba ka gani cewa a cikin wato rayuwa za ga kamar da aboki aiki na ke faɗa akwai wanda suke da gidan rediyonsu a hannunsu da gidan timinsu a hannunsu su faɗa abin da suka ga dama su ce abin da suka ce amma kuma ba za musu komai ba al'ummar arewa mu tashi lokaci yayi komai na musakarci muke da ganganci mai ban rayuwar gaiwa ba zai ga daidai ba gaskiyar magana To madalla masu iya magana daina cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Kada a manta waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Za ku iya bibiyan mu a shafukanmu na intanet kamar su Facebook, Instagram, WhatsApp, X da kuma TikTok don samun labarai da ɗumi-ɗuminsu. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kasance da Mustapha Nasiru Batsari don sauraron shirin na duke, ai sauraro lafiya. Na duke tsohon ciniki. Masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyon Amurka ke magana, Assalamu alaikum. barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na duki tsohon ciniki shirin da ke mai da hankali akan harkokin noma da kiyo musamman a kasashen afirka da ma sauran kasashen duniya to a shirin na wannan mako har ila yau muna tare da dr abdulkarim musa masani a kan harkar noma musamman a arewacin Najeriya. Ka kaddara manomi ya yi noma ya samu. To idan fa ya samu din nan fa zai aurar da yashi. Idan zai aurar da 'ya'yan shi dole zai je zai sai gado, zai sai kujeru. Kaga anan kafintoci sun samu abin yi. Za mu ji abin da yake cewa a ci gaban tattaunawar. To madalla kamar dai yadda masu biye da mu sau da kafa suka sani a 'yan makonnin nan muna ci gaba da tattaunawa ne da masani akan harkokin noma a arewacin najeriya dr Abdulkarim musa a tattaunawarsa da wakilin gta hausa amurka ke magana a jihar kaduna isa lawal ikara ya yi bayani filla-filla akan kalubalen da noman ke fuskanta da kuma hanyoyin da za a magance su Ga ci gaban tattaunawar. A ka'ida ya kamata a ce gwamnati in ka je duka kasashen da aka ci gaba abinci yana sauki bai fi ƙarfin kowa ba kusan kowanne al'umma ƙasa yana da damar da zai ci abinci mai kyau mai gina jiki a lokacin da ya so ba tare da ya shiga wata matsala ba sakamakon gwamnatocin ƙasar sun yi investin a harkar abinci yanzu ina so maka misali da ƙasar india ai kaga ƙasar india da china su ne ƙasashe mafi yawan al'umma a duniya mm. amma duk wa'innan ƙasashen suna samarwa da kansu abinci kuma har su fitar da abinci yanzu kamar ƙasar indiya duk shekara tana iya noma shinkafa metric ton miliyan 150 a karan kansu a wannan fa miliyan 150 din da suke nomawa kwata-kwata miliyan 23 suke iya suke fitarwa sama da metric ton miliyan 137 su suke cin abincinsu to amma gwamnati ta saka hannu sosai a fannin noma a India in ka duba abin da ake sai da takin yuriya a India bai wuce dala 3.10 zuwa dala 3.6 da rabi ba kaga bai ma kai dubu goma ba kuma dama shinkafa kaga abin da tafi bukata yuriya ne mm. to ya za a yi ka sai taki dubu goma ka yi noma a ce baka samu riba ba kaga babu wannan maganar. a wannan amfanin gonar shinkafar da india take fitarwa a 2024 kawai india ta samu kuɗi da ya kai dala biliyan 29 dala biliyan 29 nan fa da ake magana ya ninka kuɗin da najeriya ta samu da man fetur a shekarar 2024 domin a shekarar 2024 gaba ɗaya kuɗin da najeriya ta samu daga man fetur tiriliyan goma sha shida ne to shinkafa kawai safarar shinkafa kawai zuwa kasashen waje ya samar ma da indiya dala biliyan 29.9 ga ya ninka kuɗin man da najeriya ta samu a 2024 kana nufin wadda za a rike noma a najeriya zai iya toshe wata kafa da ilan fetur bai toshe ba ai noma zai iya rike najeriya ya samar da abin da ma man fetur ma ba zai samu ba kuma shi noma bai da iyaka daga nan ne tafiya shi kuma fetur yana da iyaka duka kaga gangan man fetur ɗin najeriya da yake bai wuce yi ganga biliyan miliyan eh, talatin da wani abu wasu kaga yana da ranar karewa shi ko noma abu ne da yake continuously za a iya ci gaba kuma wannan kukan da manoma suke yi na cewa ana shigo da abinci eh, bai kamata ba ba fa wai Najeriya ba ko ina ne aka ga wannan matsala ana yi a yanzu kwanan nan manoma a faransa da ƙasar ta saka yarjejeniyar wata yarjejeniya da european union ƙasashen turawa suka ga wannan tsarin zai kashe musu noma fito da dankali suka yi suna jajjerawa a titi kan ba su ma yadda da wannan tsarin ba sannan idan ka saurari wata tattaunawa da shugaban ƙasan amurka Donald Trump ya yi da manoman ƙasar da kamfanunuwa. Akwai wata wacce da mamallakiyar kamfanin shinkafa ce. Ta yi ƙorafi ta ce ana shigo musu da shinkafa daga China a daga India ana dumping ɗinta. hakan ya sa su da suke producing shinkafa a america suna faduwa manoman na faduwa nan take donald trump ba a je ko ina ba ya ce rubuta ya ce wace kasa ne da wace kasa ne da kama suke lissafowa ba ta ce india ta ce thailand ta ce china ya ce a kara musu tarif dole ne a seta ya zamana ba za a karya a manoman cikin yana nan yana yawo a social media da ana ma wallafa abin nan to kaga amerika ma kenan mu ko masar su muke shigowa da ita america kasu ma muke shigo da ita to amerika ma kenan da suka ci gaba wanda suna da tsarin tallafi iri iri su manoman su ma suna da inshora inshoran manoman america kaso 60 ma gwamnati ce take biya tana da tsari na farashin amfani an san yadda zai fito idan ya gaza haka manomi zai faɗi gwamnati za ta biya shi to amma still suke wannan balantana namu wanda za ka fara noma daga farko har ƙarshe ba za ka gudunmu ko sisi daga gwamnati ba to kaga ba ma adalci ba ne a ce manoma in suka yi kuka wai bai ma dace su yi kuka ba wa'anda ba sa noma suna magana cewa kamar kun fi damuwa da damuwa ku ne fiye da irin abin da zai iya faruwa an kyala manoma su yi su kadai ai abin da baka sani ba duk magana ake da zaka ji ana manoma sun samu kuɗi yanzu ka je ƙauye wai a ƙauye ko mutum nawa ne masu kuɗi duka fa rayuwa ce ta rufin asiri mm. ko da aka inganta noman ba wai fa manoman a ƙauye sun yi mahaukacin kuɗi ne a'a rayuwa ce da suke yi ta wahala sai suka zo suna yin rayuwar rufin asiri za su iya ci su sha mm, su tufatantar har su kai 'ya'yansu makaranta mm. to dama wannan rayuwa bai kamata a ce dan adam yana da asis da ita ba dama ai ita ce in ka je ƙauye ba za ka ga wani mahaukacin mai kuɗi ba in ka ga mai kuɗi guda ɗaya in kuɗin aka tattara su kuɗin ba su ma kai sun kawo ba mm, kawai dai saboda yana ƙauye ne yawa kawai saboda yana ƙauye ne to yanzu misali kana cewa in aka kashe uzurin kana so mutane uku su koma ba za su iya ci ba ba za su iya sa ba za su iya aure da ya'yansu ba ba za su iya kai yaransu makaranta ba to shine sauƙin rayuwa kenan dazu ka fara maganar makomar kamar inda shi na ina ya ce makomar manoman da kuma noma arewa hmm. barazanar cewa wasu ba za su koma gona ba saboda asarar da suka yi da kuma yadda abin ke zagayawa ma cikin kasuwa an ce yanzu saboda rashin farashin ya sa purchasing hmm. power da kai magana karfin eh, siyayya na mutane ya hmm. ragu ta yadda kasuwar ma ita ma yanzu kuɗi ba sa zuwa tabbas haka ne kuma mutane abin da ba sani ba kaga shi manoman nan da kake gani rayuwar al'umma gaba ɗaya a cikurkuɗe take tana da alaƙa da juna. Mm, cycle ne. Cycle ne. Idan manoman nan su ne suka ɗibi kaso mafi yawa na ma'aikatan Najeriya, ka ƙaddara manomi ya yi noma ya samu. To idan fa ya samu ɗin nan fa zai aurar da yashi. idan zai aurar da 'ya'yan shi dole zai je zai sai gado zai sai kujeru kaga anan kafintoci sun samu abin yi mm. zai je zai siyo wa'anda suka yi da alaka da bikin za su je su sai kaya anko ne waye yan kasuwa kaga sun samu a nan wurin ciniki zai karu an shi kanshi kafin ma ka ce shi kanshi kafin shi kuma in ya samu mai mm. sai da kusa ya samu mai sai da fenti ya samu mai sai da katako ya samu a jikin kafin shi kuma zaka je eh, manomi zai sai abin hawa karfi Mm. masu siyarwa sun samu in aka sai karfe dole gyara zai faru mm. injiniyoyi sun samu zai kai yaron shi makaranta masu private school sun samu gwamnati sakamakon ana siyan kayayyakin kamfani kuɗin shigar ta zai karu idan kuɗin shigar ta ya karu abubuwa za su ƙara kuɗi um, ma'aikatan gwamnati za su nemi ƙarin kuɗi in sun nemi ƙari sakamakon kuɗin shigar gwamnati ya karu ita ma za ta ƙara musu to abin cycle ne ba wai abu ɗaya a yanzu da aka don kofar da mutanen ba gashi nan ana ji ana gani ba kowa ƙarfin shi ya ragu to kaga kenan yana nufin ashe samun wa'annan mutanen yana da nasaba da samun kowa idan ka je ka dankwafe su to kowa zai zama an dankwafe domin kwafe to madalla jama'a abin da ya samu kenan a cikin shirin na wannan mako cikin ikon Allah za ku ji mu da ci gaban wannan tattaunawa a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin bakon namu da kuma wakilinmu Isa Lawal Ikara da sauran 'yan uwa abokan aiki ma'aikatan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana mustapha nasiru batsari ke cewa mu zama lafiya To an gaishe da sarkin noman GTA Hausa wato Malam Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu kuma lokaci ne da za mu sake gyara zama don jin abubuwan da ke wakana a duniyar wasanni tare da Bala Branko. bari mu a bangaren zaurucin 'yan wasan kwallon kafa na nahiyar turai farawa da wani babban zaurci da ƙungiyar kwallon kafa ta chelsea da manchester city hada da ƙungiyar kwallon kafa ta arsenal da manchester united dukkaninsu da suke fafata a gasar premier league suke kan tuntuɓa wajen ganin cewa ƙungiyar kwallon kafa ta real madrid ta sayar musu da ɗan wasan ta vinicius jino. nan kuma yayin da dan wasan kungiyar kwallon kafa ta liverpool ke shirin bari a kakar wasan nan da mohamed salah da yiwuwar kungiyar kwallon kafa ta liverpool din za ta iya dauko dan wasan al ahali mai suna marco linado da mai gurbin mohamed salah a kungiyar dan wasan kungiyar kwallon kafa ta tottenham luka boskobi. da ke kungiyar kwallon kafa ta hambul a mazaunin dan wasan aro na iya komawa kungiyarsa duk da ganin cewa kungiyoyi da dama suna nuna dauko dan wasan kungiyar kwallon kafa ta bayan munich kuwa na iya tsawaita zama samu dan wasan gabanta Yan Diamande wadda za ta iya kai shi zuwa shekara ta 2027 duk da ganin cewa kungiyoyi da dama suna sha'awar ganin cewa sun dauko dan wasan daga kungiyar a yanda kungiyar kwallon kafa ta Chelsea take yunkuri don samu wanda zai mai mata mai tsaron raganta Robert Sanchez yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta karkata kungiyar kwallon kafa ta Sunderland wajen ganin ta dauko mai tsaron ragantar Robert don mai mata gurbin mai tsaron ragan nata Robert Sanchez a nan kuma kungiyar kwallon kafa ta manchester united ne take yunkuri don sai da dan wasan tamaniyar agati kungiyoyin kwallon kafa ta aston villa juventus da kuma kungiyar kwallon kafa ta newcastle suna ɗaya daga cikin jerin kungiyoyin da suka nuna sha'awarsu na ganin sun ɗauko ɗan wasar daga kungiyar kwallon kafa ta manchester united daga nan kuma za mu leƙa ƙasar spanish inda ake fafata a gasar la liga mako na talatin a yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta jeruna suna ɓarje gumi tare da kungiyar kwallon kafa ta villarreal bala da gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu da karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Tabi, Wanda ya daidai da karfe biyar agogon GMT da Ghana. a madadin sau da kabir da sauran abokan aiki da suka taimaka ganin shirye-shiryen namu sun zo muku ni hawa umar da na gabatar ke muku fatan mu kwana lafiya.